Assalamu alaikum masu kallon mu. Yau za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan lissafin da muke muku na alamomin da mace ke fara yin lesbian ko take yi. Mun tsaya alama ta goma ce. Yau za mu tashi a na sha ɗaya. Alama ta sha ɗaya. ‘Yar maɗigo tana da yawan son hira ta ‘yar uwarta mace. Yana ɗaya daga cikin alama ta yin lesbian. Alama ta sha biyu suna da ƙyamatar mu'amala da namiji ba su son wani abu ya shiga tsakaninsu ko na soyayya ko saurayi yana ɗaya daga cikin alamomi na fara yin lesbian alama ta goma sha uku suna da son sha'awar kallon fina-finai na banza musamman na maɗugo yana ɗaya daga cikin shima alamar lesbian. Alama ta goma sha hudu suna son zama ne a cikin gidan da mata ne zalla ko 'yan mata da zawarawa yana cikin alama ta lesbian. Alama ta goma sha biyar macen da za ta rinka tuɓe riganta a gaban mata ba tare da jin kunyansu ba yana ɗaya daga cikin alamomi na lesbian wa billahi. Alama ta goma sha shida. Mace mai yawan son taɓa nonon ko shafin mazaunar 'yar uwarta a matsayin musabaha yana ɗaya daga cikin alamomi na fara yin lesbian. Alama ta goma sha bakwai suna da yawan son kiran junansu sweetie ko darling ko my dear ko my love wa iyazi billahi. Alama ta goma sha takwas suna da yawan son yin ɗinki matsatse saboda ya rinka bayyana surar jikinsu. Allah ya kyauta ya ƙara tsarewa. Alama ta goma sha tara sun iya yin fari da ido din janyo hankalin macen da suke so. Yana ɗaya daga cikin alamomi shima na yin lesbian. Alama ta ashirin suna yawanta ko da kyawun na mace fiye da ɗa namiji suna da baƙin kishi. To, masu kallonmu, ku ci gaba da bibiyanmu domin ku samu na 21 har da mu kai ƙarshe zuwa na 50. Zan dakata anan ku biyo mu a na 21 na gode.